الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Asabar. Da ni Sunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya za mu shiga tuskan shirye-shiryenmu na yau da kullum, ciki har da shiri na musamman karanakun watan Muharram. amma a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. Iran ta yi kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa kuma a hukumance kan zaluncin da yahudawan sahiyoniya da amurka suka kaddamar kanta jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa iran za ta ci gaba da tace sinadarin uranium a cikin ƙasarta. Darakta General na Hukumar Kula da Makamashin Nukiliya ta Duniya IAEA e ya bayyana cewa ba zai iya tabbatar da cewa Iran na ƙoƙarin ƙera makamin nukiliya ba. Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Iran ta yi kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa. kuma a hukumance kan zaluncin da 'yan sahayoniya da amurka suka ɗauka kanta mataimakin babban jami'in kula da harkokin ƙasa da ƙasa na ma'aikatar shari'a kuma sakataren hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa ta iran ya yi la'akari da matakin wuce gona da iri na baya-bayan nan da yahudawan sahiyoniya da amurka suka ɗauka kan cibiyoyin makamashin nukiliyar iran da kafofin yada labarai da cibiyoyin kiwon lafiya a ƙasar iran da kuma wuraren zaman mutane gidajen yari da birane da ƙauyuka a matsayin misali ƙarara na keta dokokin ƙasa da ƙasa da harkokin da haƙoƙin bil'adama a cikin wata wasiƙa da ya aike wa kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya volker truk nasir saraj mataimakin shugaban hukumar shari'a kan harkokin ƙasa da ƙasa kuma sakataren hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar iran ya bayyana cewa da gangan yahudawan sahayoniya suka dinga kai hare-hare kan gidan radiyo da talabijin na iran da makamai masu linzami ya yi nuni da cewa wannan hari ya ruguza wasu cibiyoyin yada labaran ƙasar tare da kawo cikas wajen yada labarai sannan kuma abin takaici ma ya kai ga shahada da raunata ma'aikatan kafafen yada labarai waɗanda su kaɗai ke da alhakin sanar da jama'a abubuwan da ke faruwa a ɗaya ɓangaren sarraj ya ci gaba da cewa hare-haren da 'yan sahayoniya suka kai a kwanakin baya kan cibiyoyin kiwon lafiya ginin ƙungiyar agaji ta red crescent da motocin ɗaukar marasa lafiya da kuma yankunan da ke kusa da asibitoci sun haddasa lalacewar ababen more rayuwa wanda ya yi sanadin mutuwa da jikata na fararen hura tare da sanya tsoro da firgici a tsakanin al'umma ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa iran ba ta san miƙa wuya ba kuma tana, rubuta tarihin mutunci da jinin shahidanta a jawabin da ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya yi bayan halartar jana'izan shahidan kudus ya jaddada cewa iran ba ta san ma'anar miƙa wuya ba yana mai fayyace cewa tarihi zai shaida cewa iraniyawa sun zubar da jininsu tare da ƙin ba da ƙasarsu da mutuncinsu arakci ya bayyana a shafinsa na instagram cewa duk da zafi da rashin da aka yi na shahidansu kwatsam amma tunaninsu yana nan a cikin zukatan masu hankali da kuma zukatan al'ummu masu zuwa kuma su ma suna sane da za su kasance suna sane da irin rukon da imani da tafarkin da irin ta bi kuma za su ci gaba da bin wannan tafarki ya ƙara da cewa za a iya ruguza cibiyoyi da gine-gine da kuma ababen more rayuwa dukkanin duk da mutum duk da muhimmancinsu amma za su dawo da ƙarfi da ɗaukaka tare da shuɗewar zamani sai dai girman al'umma yana da daraja kuma baya misaltuwa. Jakadan Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya jaddada cewa Iran za ta ci gaba da tace sinadarin uranium a cikin ƙasarta, jakada kuma zaunannen wakilin jamhuriyar musulunci ta Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya Amir Sa'id Irawani ya bayyana cewa iran tana jaddada matsayinta na cewa dole ne ta gudanar da ayyukan tace sinadarin uranium a cikin ƙasarta yana mai cewa ƙungiyar masu sanya ido za su iya kasancewa a iran amma ba za su mai gurbin shirin iran na cikin gida ba jakadan iran na dindindin a majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa a wata hira da ya yi da tashar talabijin na almonito ya kara da ya tabbatar da cewa iran ta kasance tana neman mafita ta hanyar lumana don tunkarar matsalolin da ake iya fuskanta game da shirinta na makamashin nukiliya irawani ya jaddada cewa muhimmin batu shine amincewa da 'yancin iran a matsayar memba a yarjejeniyar npt kuma ba ta son fiye da hakan ko kuma ɗaukar ta ƙasa da ke da haƙoƙi kamar sauran membobi a ƙarƙashin yarjejeniyar na ta npt domin kasancewa ƙasa memba na da 'yancin gudanar da bincike samar da ci gaban ƙasarta ta hanyar amfani da makamashin nukiliya don zaman lafiya iran tana da niyyar yin amfani da dukkanin ɓangarori uku na wannan haƙƙi musamman 'yancin gudanar da ayyukan nukiliyarta na zaman lafiya a cikin ƙasarta jakadan na iran a majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa iran ta ƙuduri aniyar ci gaba da gudanar da ayyukan ci gaban kimiyya da fasaha a cikin ƙasarta kuma ƙarƙashin ikonta wannan ba yana nufin cewa iran ba ta san yin aiki tare da wasu ƙasashe ba ne masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da kenan birnin tehran Darakta Janaral na Hukumar Kula da Makamashin Nukiliya ta Duniya ta IAEA e ya bayyana cewa ba zai iya tabbatar da cewa Iran na ƙoƙarin ƙera makamin nukiliya ba a wata hira da tashar talabijin ta faransa lci darakta jeneral na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi ya bayyana cewa ba zai iya tabbatar da cewa iran tana ƙera makamin nukiliya ba grossi dai ya fuskanci tambayoyi da ƙalubale da dama daga mai gabatar da shirin kan ko iran tana dab da ƙera makaman nukiliya inda ya amsa a cikin halin shakka da rawar jiki yana mai cewa a cikin rahoton a cikin rahotonsa ya nisanci zargin iran da ƙoƙarin ƙera makamin nukiliya domin babu tabbas kan zargin da aka tambaye shi ko iran na ƙera makamin nukiliya Gurosi ya amsa da cewa ba zai iya tabbatar da hakan ba kuma zai zama rashin adalci idan aka yi furuci da cewa iran na ƙoƙarin mallakar nukiliya da yake amsa tambayoyi da mai gabatar da shirin ya gabatar masa dangane da masu kallon shirin waɗanda ke kallon ba a yi adalci ba wajen ƙaddamar da hari kan iran Rossi ya kare har-haren wuce gona da iri da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da Amurka suka ƙaddamar kan cibiyoyin nukiliyan Iran da ba su kan ƙa'ida yana mai cewa akwai yanayi guda uku cikin dabarun ƙera makamin nukiliya da ake kira da ɓoyayyen shiri ko kuma shiri da bai fito fili ba inda har yanzu shirin bai kai ga matakin ƙera makamin ba amma a matakin dukkanin ƙarfi da iko na iya yiwuwa a lokacin da aka tashi kera makamin a kera cikin sauƙi ya ƙara da cewa iraniyawa suna da fatawa na haramcin mallakar makamin nukiliya da sauran makamai na ƙare dangi wani mummunan hatsari ya abku a ƙasar masar inda 'yan mata goma sha takwas suka mutu sakamakon fashewar wata motar tankar mai wani mummunan hatsari na mota ya afku a ƙasar masar lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar wasu 'yan mata goma sha takwas da direban bas ɗinsu akan hanyar su ta zuwa gonar inabi domin ɗibo inabin hatsarin ya auku ne a ranar juma'a akan hanyar yankin da ke gundumar manufiya bayan wata babbar mota ta yi karo da motar bas ɗin da suke ciki ɗauke da 'yan mata goma sha takwas dukkaninsu sun fito ne daga ƙauye ɗaya kafin wato mai suna kufur al-sanabsai a gundumar manufiya kuma dukkaninsu 'yan ƙasa da shekaru ashirin da ɗaya ne hotunan wannan mummunan hatsari da aka watsa a kafafen yada labarai sun nuna yadda motar bas ɗin ta ragwabe ta tarwatse gaba ɗaya hotunan akwatunan gawakin 'yan matan da aka jera su sun haifar da ɓacin rai sosai a tsakanin al'umma jami'an tsaro sun cafke direban direban babban motar da ke da alhakin faruwar hatsarin bayan ya arce daga wurin an miƙa shi ga ofishin gabatar da ƙara na gwamnati wanda ke ci gaba da bibiyan da gudanar da binciken faruwar hatsarin ƙarshen labarun duniyan kenan. yanzu kuma za mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za ku saurari sharhin bayan labaru duniyar mu a yau da shiri na musamman kan ranakun almuharram da kuma shirin filin faɗakarwa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Masu sauraro sai a ga zama domin a je sharhin bayan labarunmu wanda zai tsokaci akan huɗubar Juma'a da aka yi a nan Tehran wato kwanaki kaɗan bayan kawo ƙarshen har-haren ta'addancin haramtaccen ƙasar Isra'ila a kan Iran. Ni ne Mustapha Adam da zan kasance tare da ku. Wanda ya jagoranci sallar Juma'a a Tehran ya taɓo batutuwa da dama da suke da alaƙa da yakin ta'addanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma amurka suka kawo wa iran da aka ɗauki kwanaki goma sha biyu ana yi hujjatar islam wal muslimin abu turabi ya fara hudubar tasa ne da miƙa saƙon alhini da ta'aziyya na shigowar watan muharram da yake wata ne na juyayin ashura hakanan kuma ya yi magana a kan wato shahidan jamhuriyar musulunci ta iran masu daraja da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi wa kisan gilla da na ta'addanci a tsawon kwanaki sha biyu na yaƙi limamin na tehran ya ce abubuwan da suka faru a cikin kwanaki sha biyu na yaƙi sun buɗe wani sabon shafi na siyasa a cikin wannan yanki na yammacin asiya da mafagen siyasar ƙasa da ƙasa Har ilawa limamin na Tehran ya jinjina wa jagoran juyin juya halin musulunci na Iran, Ayatollah Uzma Sayyid Ali Khamenei, saboda yadda Iran a ƙarƙashin jagorancinsa ta zama cibiyar gwagwarmayar musulunci a cikin wannan yanki. Limamin Juma'a na Tehran ya kuma ƙada cewa haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kawo wa Iran hari ne a daidai jajibirin ranar Idul Gadir. bisa cikakken taimakon bayanai na sirri da leƙen asiri daga amurka limamin ya kuma ƙara da cewa masu bin diddigin abubuwan da suke faruwa sun bayyana cewa makiya sun ɗauki shekaru kusan ashirin suna shirya wannan yaƙin. wanda firaministan haramtacciyar ƙasar ta yahudawa benjamin netanyahu yana cikin waɗanda suka yi furici da hakan Hujjatul Islam wal Muslimin Abu Turabi ya kuma ce haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kawo wannan harin ne dai alhali ana kan tattaunawa da Amurka. Da hakan yake nuni da wata makarkashiya da sisi na da makirci tsakanin ɓangarorin biyu. Hujjatul Islam wal Muslimin Abu Turabi ya kuma kara da cewa ƙungiyoyin leƙen asiri na musad da na yammacin duniya sun yi kuskure da suka tsammaci cewa Iran tana cikin rauni saboda ƙaƙaba mata takunkumi na lokaci mai tsawo don haka kawo mata hari a wannan lokacin zai durƙusar da ita. Har ila yau limamin ya ce waɗanda suka kawo harin da masu goya musu baya suna tsammanin cewa idan sun kawo hare-hare masu tsanani a kan cibiyoyi masu muhimmanci na ƙasa za su iya nesanta al'umma daga hukuma. har ila yau sun tsammaci cewa yakin al'adu da suka daɗe suna yi zai yi tasiri a cikin tsarin zamantakewa da durƙushewar ƙasa Limamin na Tehran ya ce, abinda da 'yan sahiyoniya suka tsammata shine da suka yi wa manyan kwamandojin soja da na dakarun kare juyin juhalin musulunci kisan gilla to tsarin da yake tafiyar da soja zai durƙushe wannan shine abin da suka tsammata a cikin mafarkinsu na tsaye hujjatul islam wal muslimin ya ƙara cewa iran ƙasa ce wacce take maganin duk wasu masu wuce gona da iri da 'yan koransu na waje wani sashe na hudubar wato limamin juma'a na tehran ta kunshi yin ishara yadda makiya suka zaci cewa za su iya rusa ilimin fasahan nukiliya da Iran take da shi da kuma haifar da rashin tsaro a cikin ƙasa da lalata muhimman cibiyoyin ƙasar. Sai dai limamin ya ce al'umma Iran ta fuskanci yaƙe-yaƙe da suka fi wannan tsanani a baya a duniya, wanda duniya ta yi mata taron dangi kamar wannan. Dangane da yadda yaƙin ya ƙare limamin na Tehran ya ce, nasarar da al'umma irin ta samu nasara ce daga Allah maɗaukakin sarki wanda shi ne yake kawo taimako da bayar da nasara. To ƙarshen sharhin bayan labarun duniyar kenan. Duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka mu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi tattalin arziki tsaro siyasa zamantakewa da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu ji ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro a ranar alhamis da ta gabata ce da ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya tattauna da tashar talabijin ta ƙasar iran wato khabar a nan birnin tehran inda ya amsa tambayoyi da dama dangane da yakin kwanaki goma sha biyu ya kuma bayyana al'amura da dama da suka shafi sauye-sauyen da ke faruwa a duniya da kuma iran bayan yakin kwanaki goma sha biyu wanda har isra'ila da amurka suka dorawa wa musulunci ta iran sannan da karshe da yakin ya yi zafi sai suka nemi a tsagaita buɗewa juna wuta da farko dai dangane da tsagaita wuta ministan ya bayyana cewa a daren talata ne a kan hanyarsa ta dawowa gida daga wani ziyarar da ya kai kasashen waje sai amurkawan suka kira shi suka buƙaci a tsagaita buɗewa juna wuta da hamshe ƙasar isra'ila da kuma a koma kan teburin tattaunawa sai ya ce ya ba su ansa da cewa ai ba mu muka fara yakin ba sannan iran tana kan teburin tattaunawa ne da amurka sai hamshe ƙasar isra'ila ta farmata da yaƙi da haka wani tattaunawa kuma za mu yi ko kuma wace yarjejeniya ta tsagaita buɗe wuta ne zamu yi a halin da ake ciki a lokacin da suka matsa sai arakci ya ce ya tuntubi wa'anda ya kamata ya tuntuba daga cikin jami'an gwamnatin ƙasar iran sannan ya mayar masu da martani kan cewa idan sun yadda harfi ƙasar isra'ila ta dakatar da buɗewa ƙasar iran wuta da misalin karfe 4 na safiyar talata sannan mu ma za mu dakatar da buɗewa juna wuta amma abin da ya faru shine har zuwa karfe bakwai ko bakwai da rabi yahudawan sun ci gaba da kai hare-hare a kan ƙasar iran musamman a birnin tehran amma zuwa karfe takwas mun tabbatar da cewa sun dakatar da wuta sai ƙasar iran ta dakatar da buɗe masu wuta wannan dai shine yadda aka dakatar da buɗewa juna wuta a yakin kwanaki goma sha biyu tsakanin hamshi kasar isra'ila da kuma iran a ranar talatin da ta gabata wato 24 ga watan yuni shekara ta 2025 arakci ya bayyana cewa har yanzu ba wanda ya tuntube shi dangane da wani abu a kan wannan yakin ko kuma ta budewa juna wuta don haka an dakatar da budewa juna wuta a ranar talatin da ta gabata 24 ga watan yuni sannan ya ce ya aika musu da saƙo kan cewa iran ba ƙasar libanon ba inda aka dabaibaye ƙungiyar hezbollah da matsaloli a cikin gida wanda hakan ya ba wa isra'ila damar keta horomin tsagaita wuta idan sun kuskura suka keta horomin tsagaita wuta da suka amince da ita to za a koma yaƙi ne fiye da na farko ministan ya bayyana cewa amurka da kasashen yamma sun daɗe suna neman kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran tun tana jaririya amma sun kasa sun yi amfani da hanyoyi da dama don ganin bayan jamhuriyar musulunci ta iran kama daga kallafaffen yaƙi na tsawon shekaru takwas da ƙasar iraki da takunkuman tattalin arziki daban-daban na tsawon fiye da shekaru ashirin da suka gabata sannan suka fara batun makamai masu linzami na ƙasar iran da kuma makamashin nukiliya ta zaman lafiya na ƙasar don haka a nan ne suke ganin za su kifar da gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran gaba ɗaya amma suka kasa yin hakan kuma kamar yadda jagoran junju hali musulunci imam said alil khamnai ya bayyana batun miƙa kai ba wata kalma ne wacce mutanen ƙasar iran suka santa ba masana da dama dai suna ganin yaƙi tsakanin jihar musulunci ta iran da ƙasashen yamma da kuma hamci ƙasar isra'ila yanzu ne aka fara kuma duk duniya sun shaida kan cewa hamci ƙasar isra'ila ta sha dukan da bata taɓa sha ba tun bayan an kafa ta masana da dama suna ganin tun bayan kafa ta a shekarar 1948 ƙwararrun cibiyoyi wanda suke da ƙwarewa a ƙasar amurka sun tabbatar da cewa hare-haren da amurka suka kai wa ƙasar iran ba su yi aikinsu ba don ba su lalata cibiyoyin ba duk da cewa shi shugaban ƙasar amurka donald trump ya dage kan cewa ya lalata su amma masana sun tabbatar kan cewa hare-haren ba su lalata su ba sun dai lalata wasu gine-gine kusa da su wannan halin ya sa shugaban ƙasar amurka ya rikice har ya buƙaci a kori wata 'yar jarida ta tashar talabijin ta cnn wacce ta gabatar da rahoto na musamman dangane da binciken da ƙwararru suka yi kan hare-haren da amurka ta kai wa cibiyoyin nukiliyar ƙasar iran wa'anda kuma suka tabbatar da cewa ba su lalata cibiyoyin ba wannan rikicin da ya kai ga shugaban ƙasar amurka donald trump ya aika wakilinsa na musamman zuwa ga majalisar dokokin ƙasar ta amurka don bayyana masu hakikanin yadda al'amarin yake amma bayan bayanan sanatoci da dama ba su gamsu da bayanin wakilin trump a wannan zaman na musamman kuma a keɓe ba a ranar alhamis da ta gabata kuma suna buƙatar a sauya doka ta wa power act wacce ta bawa shugaban ƙasar amurka wato daman shiga yaƙi don karan kansa ba tare da ya tuntuɓi majalisar dokokin ƙasar ba wasu kuma musamman 'yan jam'iyyarsa wato republicans sun ba shi uzurori daga ciki suna ganin cewa ai al'amarin yaƙi irin wannan ba za a iya gano irin barnan da aka yi ba sai zuwa wani lokaci don haka a saurara amma mafi yawan mutane a amurka dai da kuma sauran ƙasashen duniya sun tabbatar da cewa hare-haren da amurka suka kai wa cibiyar makamashin nukiliya na ƙasar iran guda uku wato na natanz fordo da kuma isfahan ba su lalace kamar yadda amurka take so ba ba su taɓa makamashin nukiliyar ba ba don komai ba sai don kasancewa shi makamashin nukiliya yana da hatsari ga rayuwar mutane wa'anda suke zaune a kusa da wa'annan cibiyoyi don haka da gaskiya ne hare-haren sun lalata wato makamashin nukiliya da ke cikin cibiyoyin na guda uku to da za a ga alamunsu a wajen wurin A idan har sun watsu a yankin gwamnatin ƙasar iran ba za ta cewa mutane da su ci gaba da rayuwarsu kamar yadda suka saba ba wani hatsari ta tare da su ba don haka idan makamashin nukiliya ya watsu a wani wuri ana iya gane hakan kuma da jumhuriyar musulunci ta iran ba za ta jefa mutanen kasar cikin hatsari ba don haka a yakin kwanaki goma sha biyu wanda amurka da amurka isra'ila suka fafata da jumhuriyar musulunci ta iran nasara tana ga jamhuriyar musulunci ta iran a dukkanin bangarori duk tare da rasa rayukan mutanen kasar da aka yi kama daga manya-manyan kwamandojin sojojin kasar da masana fasahar nikila da kuma sauran mutane sai dai abin tambaya ita ce shin wannan tsagaita budewa juna wuta zai wanzu ko kuma yakin bai kare ba. masana da dama dai suna bayyana cewa hamshi kasar isra'ila da kasashen yamma gaba ɗaya sun gina siyasarsu ne bisa yaudara da rashin gaskiya da kuma rashin cika alkawali idan sun kira zuwa ga sulhu da tattaunawa to daidai da sun ce an warware su kuma an saba musu banda haka an fi sani hamshi isra'ila da wannan halin saboda ya zama ɗabi'a a gare ta saɓawa alƙawula. saboda a wajenta saɓawa alƙawali kamar shan ruwa ne sau da dama suka ƙulla alƙawula da falasɗinawa suka saɓa ina yarjejeniyar oslo da kuma yarjeniyoyi da dama da suka sha ƙullawa da falasɗinawa amma ba su cika ba ko kuma sun saɓa musu so nawa suka ƙulla alƙawali da ƙasashen larabawa a yaƙe-yaƙen da suka yi ta yi amma suka saba alƙawulan a baya-bayan nan bayan da suka sha wuta daga mayakan hezbollah na ƙasar lebanon a shekara ta 2024 sun nemi a dakatar da budewa juna wuta suka ɗauko wata yarjejeniya da suka kulla da ita a shekara ta 2006 wacce kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta amince da shi mai lamba 1701 suka buƙaci ƙungiyar hezbollah ta amince da ita ƙungiyar hezbollah ta amince da wannan yarjejeniyar amma bayan sun tsage ta budewa juna wuta sun fara kaiwa kudancin kasar lebanon hare-hare suna kashe mutanen yankin suna lalata dukiyoyinsu da sunan wai suna lalata kayakin yakin ƙungiyar hezbollah ya zuwa yanzu sun keta wannan yarjejeniyar ta 2006 na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya har so aƙalla 3,500 don haka dakatar da budewa juna wuta tsakanin hamdukasar isra'ila da iran har ma da amurka ba abin mamaki ne su saba masa a koyaushe ba don mai su sake kaiwa ƙasar iran hare-hare musamman ganin cewa a hare-haren farko ba su yi muwafakan lalata cibiyoyin makamashin nukiliyar ƙasar iran ba dangane da wannan ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa sojojin iran a shirye suke a kowane lokaci kuma dare da rana suna dakon makaman hamjikisar isra'ila da amurka dangane da wannan kafafen yada labaran na kasashen larabawa da dama sun bayyana cewa tun ranar talatin da ta gabata wato bayan dakatar da budewa juna wuta jiragen jigilar kayakin yaƙi na kasashen yamma sun sauke makamai har sau goma sha bakwai a hamshi kasar isra'ila wanda ya tabbatar mana da cewa yaƙi bai ƙare ba sun sha zafi ne don su sake ɗamarar sake shiga yaƙi sannan akwai yiwuwar su amurka da sauran ƙasashen yamma wa'anda suka hada da ingila da faransa da kuma jamus ko kuma hadda ƙungiyar tsaro ta nato su tashi su yi taron dangi a kan ƙasar iran don wargaza shirinta na makamashin nukiliya tunda sun tabbatar da cewa amurka ta kasa lalata su sannan a wani bangaren kuma jumhuriyar musulunci ta iran ta janye daga hukumar iaea e mai kula da makamashin nukiliya saboda ha'incin da shugabanta rafael gorosi ya yi mata na miƙa dukkanin bayanan da ya samu dangane da makamashin nukiliya na ƙasar iran a cibiyoyinta ga hamshi kasar isra'ila da wannan suna iya mata taron dangi don ganin sun lalata wa'annan cibiyoyi masana dai suna ganin cewa a halin yanzu ana marhalar ƙarshe ne na rigima tsakanin jumhuriyar musulunci ta iran da wannan kasashen yamma don sun bi dukkanin hanyoyi da za su bi don kifar da jumhuriyar musulunci ta iran a cikin shekaru 46 da suka gabata sun kasa da ƙarshe sun shiga yaƙi kai tsaye da ita don haka a wannan marhalar kowane bangare yana maganar mutuwa ko kuma rayuwa ne iran ta sami galaba a kansu a wannan yakin sannan da idan allah za ta ci gaba da samun nasara a kansu ko da bayan shekaru aru aro ne sun san cewa duk abin da suke da shi na martaba da matsayi a wannan duniya zai tashi daga aiki kuma za a gina sabuwar duniya wacce wa'annan kasashen yamma ƙarfinsu zai ragu sosai a lokacin ba kuma su ne da magana ta ƙarshe a kome ba don dole ne suna so ko ba sa so su mutunta wasu ƙasashen duniya daga ciki hadda jimhuriyar musulunci ta iran rasha da china ko kuma dai ƙungiyar brics a ɗayan ɓangaren idan suna son a zauna lafiya. da fatan Allah ta'ala ya ci gaba da ba mu nasara akan maƙiyanmu wanda ba sa da alkawali ba sa da kuma mutunci masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ashura garkuwar musulunci billahi min shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين jama'a masu sauraro assalamu alaikum mu da saduwa da ku a ci gaban shirin ashura garkuwar musulunci a wannan rana za mu yi magana ne kan kwaɗaitar da al'umma raya al'amarin imam husaini alaihi salam ko shakka babu iyalan gidan manzon allah tsayar da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa sun yi iyaka ƙoƙarinsu wajen ci gaba da wayar da kan al'umma al'amarin imam husaini alaihi salam tare da tabbatar da lamarin da rayar da shi cikin zukatansu musamman ma mabiya tafarkinsu domin tarun darussan da ke ciki da abubuwan lura da za su kai mutum zuwa ga matsayi maɗaukaki a duniya da lahira har ila yau iyalan gidan manzon Allah sun kwaɗaitar da al'umman musulmi musamman ma mabiyansu raya al'amarin imam Husaini alaihi salam domin kasancewar hakan abin so ne a wajen Allah kuma abin so ne a wajen manzo da su kansu domin iyalan gidan manzo ba su aikata wani abu ko su so shi har sai ya kasance akwai yardan Allah a kai kamar haka ne imam Hussein alaihi salam yake bayyana wa Abdullahi ɗan Abbas dalilinsa na fita zuwa Iraki duk da ya san zai yi shahada a can da cewa atani jaddi fil manam wa qala ya Hussein akhruj ila al-iraq fa inna Allah sha ay yaraka kakana manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo mini cikin bacci ya ce ya Husaini ka fita zuwa Iraki domin Allah ya so ya ganka kayi shahada domin ɗaukaka addininsa kuma Imam Husaini alaihi salam ya amsa umarnin Allah a lokacin da ya tunkari ƙasar Iraki da cewa ridallahu ridana ahlul bait yardan Allah shine yardan mu mu iyalan gidan manzo an karɓo hadisi daga imam ja'afar sadiq alaihi salam cewa ya fadil kuna zama kuna tattauna al'amarinmu sai ya amsa masa da cewa haka ne ya shugabana sai imam ya ce masa lalle ina ƙaunar irin wannan zama ya fadil ku dinga raya al'amarinmu kuma Allah ya yi rahama ga wanda ya raya al'amarinmu imam ya sake cewa ya fadil duk wanda ya ambace mu ko aka ambace mu a wajensa hawaye ya fito daga idonsa ko da daidai da fiffiken ƙuda ne Allah ya gafarta masa zunubansa faɗin cewa suna zama suna tattauna al'amarin iyalan gidan manzo yana nufin cewa ne mabiya ahlul baiti alaihimus salam sun kasance suna taruwa suna tunatar da kawunansu al'amarin iyalan gidan manzo tare da ambaton irin masifa da bala'i da suka auku akan iyalan gidan manzon wanda babu masifa da bala'i da suka shafi ahlul baiti irin al'amarin Imam Hussaini alaihi salam. Don haka Imam Sadiq alaihi salam ya bayyana musu irin ladan da ke tattare da yin kuka domin iyalin gidan manzo. Kuma ya bayyana ƙaunansa na ganin irin wannan zama ana ci gaba da raya shi, tare da umurtansu da ci gaba da raya al'amarin iyalin gidan manzon, wanda ya haɗa da yin kuka domin su. har ila yau iyalin gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa sun kasance suna tara matansu da 'ya'yayensu da 'yan uwansu domin sauraron ambaton masifar da ya auku akan imam husaini alaihi salam ba don komai ba sai domin rai al'amarinsu da wayar da kan al'umma irin masifa da bala'i da iyalan gidan manzo suka fuskanta a lokacin rayuwarsu ta duniya kamar haka ne manzon Allah tsar da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yake cewa inna ahlu baitin ihtarallahu lana al-akhirah ala dunya wa inna ahla baiti sayalquna ba'di bala'an wa tashridan wa tadrida lalle mu ne ahlul bait da Allah ya zaba mana rayuwar lahira akan ta duniya kuma haƙiƙa iyalin gidana za su fuskanci bala'i kora da ƙauracewa daga al'umma na a bayana sunan ibn maja ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabul fitan anan akwai bukata ga duk wani ma'abucin hankali yayi tunani tare da komawa cikin taitayinsa ya yi bincike domin gano ko menene dalili da zai sa sakayyar da al'ummar musulmi za su yi manzon Allah ya tsira da amincin Allah da mutanen gidansa akan iyalan gidansa tsarkaka ta kasance kisa musgunawa da ƙauracewa kuma don menene duniya za ta kasance a matsayin kurkuku a gare su a bayan manzon Allah ashe al'umma ba ta haɗa gangami ba ta tunƙari gidan Fatimatu Zahara da Ali ɗan Abi Talib alaihi salam domin ta kona kwana kaɗan da barin manzon Allah duniya ashe Fatimatu Zahara ba ta lashe takwabin kai karan al'umma wajen mahaifinta ba har ta kasance ba ta ƙaunan haɗa ido da su domin tsananin bala'i da masifa da ta gani daga gare su ashe ba a kashe Imam Hassan ta hanyar shayar da shi guba ba ashe ba a datsa kan Imam Hussein alaihi salam ba ana dukan haƙwaransa da bulala a bayan manzon Allah a fadin halifan musulmi ashe ba a kwashe tsawon shekaru ana la'antar iyalan gidan manzon Allah ba akan mumbarin masallatan juma'a da na idi ko menene ya zafi da tsanani har iyalan gidan manzon Allah suka fuskanci irin wannan bala'i da bala'i da masifa? don haka haƙƙi ne na iyalin gidan manzon Allah su wayar da kan al'umma irin zaluntansu da aka yi tare da tunasar da ita domin tunatarwa tana amfanar mumini ne kawai. hadisai masu tarin yawa suna bayyana mana irin yadda iyalan gidan manzon Allah suke taruwa suna tunasar da kawunansu irin zaluntansu da al'umma ta yi suna kuka tare da nuna bakin cikinsu ashe ba manzon Allah ba ne ya fara fitowa cikin sahabbansa yana kuka akan haka kamar yadda ɗara barani ya rawaito hadisin ummul mu'minin Aisha kuma hakim ya rawaito hadisai masu tarin yawa da suka cika sharuɗan inganci a wajen Buhari da Muslimu akan haka wanda manzon Allah yake kuka? Sheikh Suduk a cikin littafinsa na Amali ya roto hadisin Abu Ammara da ke cewa Imam Sadiq alaihi salam ya ce min ya aba Ammara ka rera mini ambaton irin zaluncin da aka yi wa Imam Husaini alaihi salam. Abu Ammara ya ce sai na rera masa don haka ya eh, yi kuka na sake rera masa ya eh, yi kuka. Abu Ammara ya ce ban gushe ba ina rera masa yana kuka har ya kasance ana jin kukansa daga waje. a hadisin abdullahi dan galib kuwa cewa ya yi yayin da nake rera ambaton imam husaini alaihi salam imam sadiq alaihi salam yana kuka iyalan gidansa mata da maza na kuka wata daga cikin masu kukan tana kururuwa daga bayan shamaki tana kokawa da cewa ya husaini ya husaini abu harun alkafab na cewa na kasance ina rera ambaton imam husaini alaihi salam wanda idan na tsaya imam sadiq na cewa ci gaba yana kuka mata na kuka da kururuwa haƙiƙa taruwa domin raya al'amarin imam Hussein alaihi salam yana ɗauke da darussa da faɗakarwa masu tarin yawa wanda a kansu ne iyalan gidan manzon Allah suka ƙarfafa raya ambatansu kaɗan daga cikinsu sun haɗa da cewa bayanin irin zaluntansu da aka yi a lokacin da aka taru domin raya ambatan iyalan gidan manzon Allah ya tsaya da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ana bayyana irin zaluntansu da makiya da waɗanda suka ƙwace musu haƙƙinsu suka yi ne wanda hakan yake daɗa ƙarfafa alaƙar mutum da su tare da sanya shi ya ƙaurace maƙiyansu kuma hakan yakan sanya mutum ya daɗa matsa ƙaimi wajen ci gaba da ƙoƙarin bin tafarkinsu kuma kukan da mutum yake yi wata hanya ce ta bayyana rashin amincewarsa da siyasar maƙiya iyalan gidan manzo na zalunci da rashin adalci wanda idan muka lura za mu fahimci yadda hukumomin zalunci na da da na yanzu da waɗanda suke adawa da iyalan gidan manzon Allah suke ɗaukar duk wani mataki na ganin sun hana taruwa domin raya ambaton Imam Husaini alaihi salam domin Imam Husaini alaihi salam alama ne na fafatukan yanci da wanzar da adalci a kowane wuri da zamani. Abu na biyu wayar da kan al'umma musulmi bayyana rayuwar iyalan gidan manzon Allah tsayar amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da irin kyawawan ɗabi'unsu da matsayinsu a wajen da ake raye ambatonsu a lokacin da aka taru domin raye ambatonsu ana wayar da kan mutane ne irin girman matsayinsu a cikin al'umma da kuma mukamin da Allah ya ɗora su a kai na shirarwa zuwa ga hanya madaidaiciya wanda akan wannan mukamin nasu ne suka fuskanci tsanani da bala'i a wajen maƙiyansu abu na uku bayanin haƙiƙanin aƙidar musulunci a lokacin da aka taru domin raya ambaton iyalan gidan manzon Allah tsaya da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ana taɓo irin yanda iyalan gidan manzon Allah suke warware matsalolin da suka danganci aƙidar musulunci misalin irin raddin da Imam Zainul Abidin alaihi salam ya wa Yazidu kan matsalar qada'u wal qadar ganin cewa lokaci yayi za mu sa aya anan sai a sati na gaba za mu ɗora daga nan muka tsaya da ƙarshe nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu filin faɗakarwa. bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa cikin wannan shiri na filin faɗakarwa shirin da ke yin tsokaci akan muhimman lamarra da suka danganci rayuwar musulmi da kuma matsayin addini a cikin dukkanin sassa na rayuwa inda mukan zanta da malaman addini da kuma masana kan lamura daban-daban tare da yin nazari a kansu a mahangar musulunci idan masu saurare suna tare da mu a shirin da ya gabata muna magana ne akan mahangar alkur'ani mai tsarki a addinin musulunci a yau muna tare da malam sale da ya kasance tare da mu a makon da ya gabata daga jamhuriyar Nijar da ke yin nazari a cibiyar ilimi ta birnin kom a bangaren addinin Musulunci wanda yake mana karin haske dangane da abin da ake kira Musulunci a cikin Alkur'ani mai tsarki sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin. a shirin da ya gabata malam sale umar wuroje ya yi mana bayani akan ma'anar kalmar silm wato aminci da zaman lafiya kamar yadda Alƙur'ani mai tsarki ya kira addinin musulunci da wannan suna inda a cikin wata aya mai tsarki ya kira dukkanin mummune da shiga cikin silm wato aminci baki ɗaya wato su miƙa wuya baki ɗaya ga allah maɗaukakin sarki a yau malam sale umar Wuroje. yana ɗauke da ƙarin bayani kan bayanin da ya fara mana a makon da ya gabata. Addinin Musulunci addini ne wanda yake kira zuwa ga sulhu zuwa zaman lafiya wato ha Allah yake nunawa wato da yake cewa udkhulu fi silmi kafa shi addinin musulunci ainihin kansa wato shine zama lafiya da sulhu wato shi ya samu a cikin addinin musulunci a in ka ga dan uwanka musulmi zaka ce mishi assalamu alaikum wato aminci ya tabbata gare ka amma duk da haka da yake akwai wanda suke son su bice wannan haske na Allah subhanahu wa ta'ala suna bata mishi suna da bakunansu da hanyoyi daban-daban wato kamar yadda Allah ya bamu labari yuridu na an yi yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun anan wannan ayoyin suna nuna muna duk wannan da musulunci yake musulunci da yake yana daidai da zama lafiya amma maƙiyan addini ba za su gushe ba suna son su bice wannan wato haske da bakunansu da sauran wato hanyoyin da suka mallaka to nan sai Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu hanyar cewa mu ma fa muna iya mu kare kanmu mu kare lafiyar mu shine aka ba mu hanyar jihadi wanda hanyar jihadi ta yau ana son a bata ta a nuna wato wata hanya ce ta ta'addanci alhali wato kamar yadda likitoci suka nuna muna tabi'a ma na ɗauke da wannan hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda wasu ayoyi suke cewa walam tajid li sunnatillahi tabdilan walam tajid li sunnatillahi tahwila wato dokokin Allah ba su canzawa hatta jiki yana da kwayoyin garkuwa wanda suke kare shi kamar yadda Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba musulunci hanyar jihadi wanda yake kare mutuncin mutanen shi wato da dukiyansu wanda wato wasu daga maƙiyan musulunci suke so su bata mai suna ta wannan sun rufe ido eh, cewa musulunci a cikin alkur'ani mai tsarki yana daidai da zama zama na aminci wato zama zaman lafiya kamar yadda ayar alkur'ani take ce a shigo gaba daya a cikin wato sa'annan har yau zama wannan zamanin ya gaskata ƙur'ani na cewa babu wata ƙasa sai dai tana da ministiri wanda suke kula da tsaron wannan ƙasai wannan ma tsarin musulunci ne na jihadi Hakika Alkur'ani mai tsarki bai bar mabiya addinin Musulunci a cikin duhu ba akan ma'anonin Musulunci. Hakika Alkur'ani mai tsarki bai bar mabiya addinin Musulunci a cikin duhu ba akan ma'anonin Musulunci da imani, tare da bambance matakin Musulunci na farko wato daga lokacin farta kalmomin shahada biyu na shidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki. Kuma kuma shaida cewa Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manzansa ne. Ta yadda yin aiki da saƙon Allah da manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ya zo da shi kamar yadda Allah ya yi umarni ke kai musulmi zuwa ga mataki na imani. kamar dai yadda aya mai albarka a cikin alkur'ani ta bayyana wa larabawan ƙauye da suke ikirarin imani a gaban manzon Allah kuma aka bambance musu musulunci da imani. ta yadda musulunci yake bayar da ma'ana mafi faɗi imani kuma yakan kasance ta hanyar musulunci da kuma lizimtuwa da koyarwarsa ga malam sale dauke da ci gaban bayaninsa kamar gyaran magana ko kuma abin da ɗaliban addini suke kema istilah ko kuma mustalah suna cewa al'amu wal ma'ana guda ya fi faɗi guda kuma eh, ya fi zama wato karami to in muka duba rabbana waje Allah musulmai ne laka musuluncin da annabi ibrahim ya nema shine musuluncin da duk annabawa suka zo da shi wanda shine am ko kuma shine ma'ana mai fadi wato wanda ya fi ma'anan musulunta kaɗai ɗaya mutum ya zo ya ce ashadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah har yanzu bai san sauran musuluncin ba bai mai kauyen shi gaba daya ga allah ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan musuluncin shi yake daidai da babban imani imani wato mai ma'ana mai fadi. wanda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu billah wanda suka yi imani kuma su ƙara imani da Allah to wasu daga cikin malamai suna cewa amanu din sune wanda suka yi imani da musulunci da suka yi imani da kalmar shahada suna sallah amma har yanzu ba su kankance gaba daya ba su ba da wuyansu gaba daya ga addinin Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala sune amanu na farko aminu billahi kuwa na biyu shine irin su annabi Ibrahim alaihi salam Eh, imanin da yake ya yi faɗi wato musuluncin da yake ma'anan shi yana da faɗi wancan walakin ulu asalamna wani ma'ana ne daga cikin wannan kama wancan mustalaha na mantik wato ko kuma gyaran magana malaman mantik suna cewa al'umumu wal khusus min waja wato ma'ana guda ya fi girma gaba ɗaya ma'anan guda ya fi zama kankane wato rabbana musulmai ni laka wa min zurriyatina wannan musulunci wato yana nufi babban imani wato irin imani annabawa da Auliya Allah amma walakin asalam na wancan shine yana daidai da wato wanda ya zo ya karbi kalimatai shahada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wato ya shiga musulunci sannan qur'ani yana nuna muna annabawa hatta in za su bar duniya wato sukan ma 'ya'yansu wasiya da su riƙe wato addinin musulunci kamar yadda muke gani a cikin suratul baqara aya ta ɗari da talatin da biyu zuwa talatin da uku ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون واتوا النبي ابراهيم دا النبي يعقوب سنا ما انسو وسيا الله يا زبن موسى الدين كذا سيرد سموتو ان سنا مسلمي واتو ان سنا متانين دا سكا الامر سكا غبا سبحانه وتعالى a ƙarshe aya tana cewa man ahsanu dinan man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba millata ibrahim hanifa babu wani wanda ya fi kyautata addini kamar wanda wato ya meka al'amuransa ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ai kamar mu sai mu ce wanda ya musulunta wato wanda ya meka al'amuran shi ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mai kyautatawa ya bi hanyar ibrahim wadda take ta karkata daga barin kafirci wato annabi ibrahim da Allah ya rike shi babban masoyi wato babu wanda ya fi kyautata addini kamar wanda ya bi irin wannan hanya wato hanyar musulunci Alƙur'ani mai tsarki ya fayyace musulmi komi dalla-dalla dangane da asalin addininsu. Bisa la'akari da waɗannan ayon Ƙur'ani da muka ji a cikin bayanin Malam Sale Umar Wuroje, daga farkon hiranmu da shi za mu fahimci cewa lallai addinin annabawa ga baki ɗaya shine addinin musulunci sai dai kawai lokutan aiko manzanni daga allah maɗaukin sarki su bambanta da juna amma asalin saƙon ɗaya ne shine kira zuwa ga kaɗaita